ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم ثلاثة شهر هذا رمضان تجاهه صلى الله عليه وآله وسلم من ثلاث مدة تريد إلى أربعين تشيدة دقيقة شهر هذا مارس شهر هذا تقول شهر عشرين رمضان muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai zuwa mai komi da baya neman komi a gudun kowa shi nemar Allah da ya da kaddara wasa ya ƙara fuskokinmu a wannan masallaci ne albarka masallacin margari malam tsaro wani rama da ke nan wasu su isma wajen dutse yawar wajen wajen zariya jihar kaduna tare da najeriya don ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma Wani shi ne tafsirin mu na goma sha ɗaya a cikin wannan tura mai albarka ko da hadisi a jiya mun kwana a aya ta ashirin da hudu muna fatan yau insha Allah za mu tashi a aya ta ashirin da biyar kuma muna fara insha Allah yau za mu gama tafsirin wannan tura gobe kuma sai mu shiga sauran tura, idan kuma Allah bai kaddara ba gobe sai mu karanta Allah rahma me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنجينا معه الكتاب والإنجيل ليقوم الناس بالقسط وأنجينا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب

da kuma irin tanadi da Allah Ta Ala ya yi musu karantar su manzanni Allah Ta Ala ya aiko manzanni su zo su gaya ma mutane hanyar shiriya su raba su da hanyar kaza Allah Ala ya aiko su da mutuwoci ba da molaka ba Allah Ta Ala ya ce da kai haifar da wasu na bi na ce hakika mun fa Allah in ji Allah mun aiko da manzanninmu na bayyana da mutuwoci ayyuka da hujjar والمراهيب الواضحة الدالة على صدقه lalle muku Allah in ji Allah mun haiko manzannin da hujjoji da dalilai kara waɗannan hujjoji waɗanda suke nuna cewa annaba wannan nan suna da gaskiya Allah madaukakin sarki yakan aiko annabawa da shi bayan littattafan kuma yakan bai wa kowane annabi musulma wanda ya dace da tashi da mutanen shi da zamanin sa to a nan sai Allah ta'ala ya ce wa arsalna ma huwa kitabu wal mizan wadannan manzanni da muka turo su mun turo tare da su akwai littafi wal mizan da adalci ya kuma nasu bil saboda mutane su tsaya su yi adalci a tsakaninsu أي وأنزلنا مع رسول مع رسولنا الكتاب بالحق من ظننا بمصور دمونا الكعبة منصور نيل بالتنبيه للأسياء وأنزلنا معهم الحجلة فأنا مكع saukar da adalci a tare da su wannan ita ce fassarar da manya-manyan malamai suka yi wa an zanna ma'amul kitara wa an zanna ma'amul kitara wa nisa ibn abdiya ya ce wa nizam al'adu fi tawili asali muka aurina mafi yawancin malaman tafsiri sun tafi a kan abin da ake nufi da nizam shi ne al'adu wa an zanna ma mu al'adda da ya ta'amala na bainahu bil adli dan mutane su yi mu'amala a tsakaninku da ainihin adalci Allah ya faɗi wannan magana a cikin sura الله الذي أنزل الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان إلا عليك الله عز الذي أنزل الكتاب شيء وجه مكجل ذلك القرآن والميزان لعليك أجل سورة البقرة سواء كان الناس أمة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي مشركين مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا به من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله تعالى كان الناس أمة واحدة mutane sun kasance al'umma ce kwaya ɗaya. Ba ba haka Allahun nabiyina sai Allah ya turo musu da annabawa مبشرين لا يبشارة بتوزي وألا تهوى الجنة ومنزلين ومقنا بالذي بتوزي الطاقة وألا تهدي أخرى وأنزل معهم الكتاب بالحق ألا يعرفوا أن معواني يعني تبيقوا كالمسلم للتاكي لتسكية لن يجب القول ولا جلد من الخير ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه لن يكون في كان مكاني حتى يكون الصعباني للسلطان وما اختلف فيه إلا الذين كفروا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وتستعمل أقاربا سيبا طيب، إلا الذين كفروا سيدي طيب، وأنت أقبلت للجل من بعد ما جاءتهم البينات بايا الجوري صلوه بغيا بينهم قبل صوتا ظالمين فكانوا وعلى الله الذين عاملوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه sai Allah ta'ala ya shirya da waɗanda suka yi imani cikin abin da suka yi sabani a cikin shi da gaskiya da izinin Allah Allah ya fi man ya sha ila siratul mustaqim Allah yana shirya da wanda ya ga ma zuwa ga hanya madaidaiciya ya Allah muna roƙon ka shirya da hanya madaidaiciya wannan farkon baya yana nuna mana cewa annabawan Allah sun zo da littafi da hujja kuma da hana ake addini ba a yin addini da ra'ayi da molanka da kwatance da ina gani da ya kamata duk abin da za ka faɗa a jini zama kana da a alƙur'ani ko a hadisi amma fahimtar ta ajiye ta in kana da fahimta wani ma yana da fahimta amma wanda yake rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya shine qur'ani shine littafin Allah to wani lokaci bayan waɗannan littattafai bayan waɗannan littattafai Allah ta'ala yana baiwa manzanni kuma mu'jiza akwai annabin da littafin shi shi ne mutum wani kuma littafin daban da shi daban musa kamar annabi musa alaihi salam Allah ya bashi al saura, bayan al-taura kuma ya bashi mu'jiza mu'jizojin kala kala da yawa a guda tara Allah ta ya bashi labarin ولقد آتينا موسى آيات بينات فاسأل بني إسرائيل نعم. بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا بايا التوراة الله يبين أن موسى يا ثم تلقى آيات البينات ayoyi guda tara da suke bayyana nuna akwai wurare da yawa da Allah ta'ala ya ba da labari kamar annabi Isa alaihi salam bayan hijira da Allah ta ta'ala ya so kan masa Allah madaukakin sarki kuma ya ba shi mu'jiza annabi Isa cikakken likita yana warkar da makafi yana warkar da kutare sai yana rayar da mamata ce da izinin Allah Allah ta'ala ya ba mu wannan labarin a cikin Al-Qur'ani ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل نعم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم نعم. أني أخلق لهم من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئهم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لهم إن كنتم مؤمنين. Allah ya bai wa annabi da yawa, da gaskiya na wata da wata ainihin wato kutare kai annabi Isa yana iya warkar da matacce wato ya rayu da matacce da izinin Allah. Sai fa annabi Isa wa unabiyuhum bima ta'kuluna wa ma tajiduna biyu buyutikum. annabi isa da yakin mu'jizarsa zai iya baka labarin abin da kake da abin da ke cikin nan da annabi isa zai zo wurin nan duk wanda yake cikin masallacin nan zai cewa kai kayi sahur da kaza kai kayi da kaza kai kayi da kaza a gidanka akwai burin shinkafa ɗaya da rabi kai dawa ne a gidanka kai kuma gero ne a gidanka duk Allah ta'ala ya yi ba annabawa waɗannan ne kan mutane su zan cewa da gargaɗi ba wata gaisa ba bayan Allah ta'ala ya ba su littafi zai ba su mu'jiza to a nan sai Allah ya tabbatar da annabawan shi ya ba su littattafai don a yi masu kaɗai adalci shine wa anzalna ma'ahul kitaba tare da su mun saukar musu da littafi wani da adalci ne kuma nasu da kirki da mutane su tsaya da adalci sai ce wa anzalna al-hadida sa'an mun saukar da bakin kalbi fi a cikin shi ba a su shahidu akwai ƙarfi mai tsanani. To mene ne alaƙar annabawa da bakin ƙarfi? Sai ma alaƙar ta ce, ita shirya Allah ta'ala yana shirya da mutane ne kowa da hanyar da ake yi. Akwai wanda wa'azi ne ya haifai da shi, wani ko wa'azi zai shiryar da shi sai ya ji tako. Kuna ganewa? to shi sa bayan Allah ya saukar da littattafai sai kuma ya saukar da kalbi shi kuma kalbi da shi ake ne ake ta kubba ake ya koka ake bindigogi duk wani kamfuri na yaki don a kara garbiya to da bakin kalbi Allah ta'ala ya kaddara a yi amfani da shi shi ne bayan ya saukar da littattafai kuma sai ya saukar da bakin kalbi shi ko wani karfe ne Allah ya siffanta shi da karfi fihi ba'un shadi a cikin shi akwai karfi mai tsanani shi ba ko mun bai wanda kai za ka ji a ce wannan baƙin karfe wannan farin ƙarfe. shi bakin ƙarfe ya fari karfi to Allah ta'ala yana turo annabawa ne da hukumi da ƙarfi. ko ne ya zama hujja ta littafi ko kuma hujja ta hukuma shi ne ba ƙasa ba za ta taɓa zama da hukuma shi ɗan adam so yawa ɗan adam Allah ya ce annabi ya abin da yake ba ɗan adam sai hukuma Allah ya tsara hukumar yan ya tsara hukuma ta kotu idan aka yi masa wa'azi zai idan ka za ka da zai akwai wasu bayan Allah da ake ce musu yana hai'a ma'ana hai'a sun amur bil ma'ruf wata nahi anil munkar idan ba ka gane kuma ka ce da yin ba yanzu mu a nan kasar muna da yin ba ko ko a Saudiya ko son wanda ake ce musu yana hai'a ana kira sallah za a kuma sun wuce da motar su da jallabiya da abubuwa suna asfara asfara ibadallah asfara asfara ibadallah idan nuriya da Sai ta kawo maka aya suna da hauka ne yanzu su fi aiki da littafi ko idan suka yi suka wuce shi ke suna wucewa da minti biyar ko goma sai motsa yan sanda su su yan sanda yan sanda ba sa wani suna kai da an ja kowa a wajen wajen shekara su sai suna sa a motsa ta ga wa Allah na ba mu kitaba wani misali ya kuma na su wa Allah na da hadida mun saukar da bakin karfe bakin karfe sai ya dauka bakin karfe ya tsira kuma zai iya ɗaukar zarfin bakin ƙarfe ma'anawiyya zai iya ɗaukar ƙarfe da kasan ƙarfe kuma zai iya ɗaukar ƙarfin iko da ƙarfin mulki da ƙarfin isa ina ba ta gani shi ba a yi da tarbiyya a gida shi yaro bayan an ce je islamiyya an ce wa aji an jawo an hankali shi ba kuma akwai kula da kake ajewa shi ne wa an zanna ma abu wa an zanna ali da fi ba abun shaki ina ba ta bai to shi wannan ƙarfe Allah ta'ala ya halice shi ne saboda hikimomi kamar da na Shin ambata cikin hikimomin ba a yi kayan yaki, da su a yi garkuwa a yi bindiga a yi takobi a yi masu da makamantan da Allah ya ce wa arzan nan hadiya kuma mun saukar da bakin karfi fi ba a su shadidu a cikin shi akwai karfi mai tsanani a yi wa tsarkanar hadiya kuma mun halicci karfi fi kuwatu a cikin shi akwai karfi shadidu mai tsanani wa minu da bakin karfe tutla mu'alatul hajji ake da kayan yaki duk wani kayan yaki da mai ake yi da karfi sai Allah ya ce wa mana cikin ina kuma a cikin karfi akwai amfani da mutane karfi babu wani abin da za a kera a cikin sai ka ga karfi a cikin kai tsaye ko abin da yake da alaka da karfi misali wannan ginin ya tsayi ne bayan Allah ya tsaye da shi amma sai da aka sa shi ne sai da aka sa shi ne kuna fahimtar wannan kaga mutumin nan akwai ƙarfi a cikin sa kaga abubuwan hannun sa akwai ƙarfi a hannun shi a cikin sa kaga wayan nan akwai ƙarfi a cikin sa kaga wannan da muke hawa kaga babur ɗinka kaga shekarka kaga jirgin saman ka kaga jirgin da yake barci akwai ƙarfi ko da ka ta ka koli gado ko ka kako ne sai ka wani bangare da ƙarfi a ina yin kusurfa ina ka gane ga kuka wannan siyawar ɗin akwai ƙarfi a tare shi wannan kujerar da na hau akwai ƙarfi a tare da ita wannan lafiyar da suke magana ina akwai ƙarfi a cikin ta wa anzalna al-hadida fihi ba'dhu shadidun wa malaikatu lillah a cikin ƙarfi akwai amfani ga mutane ba yadda za a yi ka yi rayuwa babu ƙarfi masu hikimomin da Allah ya yi mazan adam suna Ba yawa amma ba dole bane take karewa shi ba ko lafiya shi ba farisa ba za ka samu lafiya ba da izinin Allah sai ya yi alaka da kai saboda ba allura bayan allura daidai da abin da ake auna ka. akwai nau'in karfe a cikin goma gadon da ba a kwantar da kai akwai akwai karfe goma motar da za ka kai da abu akwai karfe goma wa an zalla hadida fihi ba'dun sharifun wa manafiqun lin-nas a ya kamata su jawo hankalin gwamnatin Najeriya. Gwamnatin Najeriya ta abin da Allah ya mana na arziki ko mutum wuri Allah ya yi a Najeriya. A ƙasar nan akwai kamfanin karafuna a ƙasar nan shi ne a jakuta. Ni na ji a jakuta. Subhanallah, tsarki ya tabbatar ma. Wannan kamfanin gari guda an yi gidaje benaye masu hawa goma mai tsawa fiye da haka da kafin haka amma ga su nan haula kan ce ga ƙarfin kuna da shi a Najeriya ga arzikin kuna da shi ga komai amma wasu sun kashe mu Allah kuma ya ce mu muka saukar da ƙarfin nan domin a cikin ƙarfin nan akwai amfani ga mutane masana suna cewa inda za a riri ta ƙarfin da ke Najeriya a ja kusan nan a tara ita a gyara ta ita kaɗai za ta iya rike Najeriya. Kama da ke shugabannin Najeriya Allah ta ya kuma hankali wa ziyara. Kuma wai hankali ne ba su da shi ba. Shugabannin Najeriya hankali gare su da ƙari. kake ba su da hankali sai barce sai barce ya zauka ko a lokacin ba da hankali. Amma tsarin nan ko ba to. Duk abin da amfani da sun To sai haka ake wa an sanya hadida. Mu mun san kar da ƙarfi فيه أكيد بعض شديد كثير مثلا ومنافع للناس بعضهم كوي أن يكثر من الناس آه بايعي أقول عن طريقة مثلا نعم الجراسي إن الجراسي قد كان الجراسي الجرسو جلالي رسول إلى رسول بجرى العلاقة لكيهم هو إلي بيكون بقى أي بغير الله ما علاقة إلي بيكون لكيهم نعم الله بيكون كل يوم ba ku ne kake zama ba da ƙararrawa abubuwa da yawa ana fata an gani sai Allah ta ala yake wa ya'lamu Allahu man yakunu wa rusuluhu bil ghaib duk wannan da aka da dayya Allah ta ala yayi mabayin ba yi ne dan ya bayyana ƙarara wane ne yake taimakon Allah kuma wane ne yake taimakon manzannin Allah a gaibi domin akwai mai taimakon addini a bayyane ko da yawa yi a bayyane ba a cika hukunta daga sharri shi ba amma ya yi a koye ya fi alamar ikhlas ina fata gani ashe shi ta wankan shi Allah ana taimakon shi kuma wanzannin Allah ma ana taimako Allah ya tabbatar da ana taimakon shi a cikin fadin shi yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in taqullaha أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم أما يا أيها الذين آمنوا يا قوة لكم الإيمان إن تنصروا الله بل تنصروا إن شاء الله ينصركم الله بكم na da nake da hukunci mace Allah ba za ku ba Allah abinci ba ba za ku ba shi abin sha ba ba za ku ba shi tura ba in kuka ke mace addinin Allah Allah zai taimake ku shi ba ga kowa anguwar ka koma garin ka koma masallacin ka koma ka ga abubuwan da suka shafi addini wani irin gudunmuwa za ka yi ma addini kai na faɗa a baya ko ina nan a kan bakata duk sana'ar da kake da shi wallahi za ka iya taimakon addini ranar muke da wasu nan sai wani bawa Allah zai yi sami ta ce kuma nan ta ce duk sana'ar ba za ka iya taimakon addini shi ne ya girfa ya nufa ba ya rasa jami'ai da zai taimaki addini da sana'ar ba na ce mai sana'arka ya ce shi shushe na ne wanda kakanni ya na ce wanda kakanni na ke yake na ce shushe na alaƙa da zan kobe da shi sai mai alaƙa ta ce zan zama shi ko za ka bako a jirgin yayya ne ka sa san sarili ne za ta wuce a jini duk abin da nake da shi na sana'a sai kai karatun tsarin za ka za mu iya taimakon addini kuma da wannan hawan addini zai ci gaba da tunjiyarka to Allah ya sauko da limomi ne gaba ka. sai ka yi amfani da wannan kimar da Allah ya ba ka in malami ne ke Allah ya san ya ba ya koyi ya ba ya da kai cikin ka ko ba ali makaranta idan kudi Allah ya ba ka take hukko ka je maka addini da kudin ka in sana'a ne in fasaha ne in lokaci ne in technology ne ka yi amfani da wannan Allah zai bayyana masu sa. wani ya haɗa Allah don Allah ya sani ba wani shi bai sani ba a ya sani ya bayyana ƙara a sani bayyana sulhu wanda zai taimake sa ورسله ورسله لمن ذكرت بالغيب القديم أو يعلم الله علم رؤية وظهور لوجود يترتب عليه الثواب والعقاب من ينصر دين الله وينصر رسله بالغيب الله تعالى يا يوسف كان الديني لن يبين مرة وتنجا لا جاء الدين الله ولا سيمكي حتى الله لعينهم عغيب سنعي بعض الكيبة لأن الله إن الله lalle Allah qawiyyun mai ƙarfi ne azizun kuma mabaki Allah ta'ala duku wani bane ba Allah yana ƙarfi ne an ga sunan ƙarfi yi la yujizuhu shay'un babu abin da ya gagara Allah kuma suka ga an ce a taimaki addini a taimaki Allah ba Allah ya gaza ba dan adam ne in ya gaza ake taimakon shi shi Allah ba ya gaza ba la yujizuhu shay'un babu abin da ya gagara Allah wa kulli zati tamat Allah shi ne ma'abokin ma'abokin izza cikakkiya fa yamtani wa alayhi kullu aibi wa su'i wa nafsi izzar Allah wayar Allah ta hana ba ta ba da damar wani aiki ya sama Allah ba wani abu mai muni ya sama ya sama Allah ba wanda da kafa ta sama Allah ba zai yi sama Allah ba mun wani gani Allah shi ne mara jani alƙayin mabawayi الذي يغلب yake رجايا ولا يقهر بعد رجايا Allah, duk wanda ya kara da Allah ya yi ba Allah ba bayan Allah ma ya kara da shi kai kafa ba da kana rubu da dina to da kake Allah ya kautar da wadannan abubuwan masu kaifi duk wani abu da zai yana da kaifi bai ne kasu Allah duk wani abu da zai yana da fadi bai kai fadin mulkin Allah inna Allah qawiyyun aziz lalle Allah mabuwayi ne mai ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب نعم. فمنهم مهتد bayan Allah ta'ala ya da cewa ya aiko manzanni sai a kura kenan yanzu ya ware wasu manya-manyan manzannin sau da biyu sai Allah ya ce wala da ausan na nuwa hakika mun fi Allah in ji Allah ausan na nuwa mun aiko da annabi Nuhu wa Ibrahim da annabi Ibrahim Allah ta'ala ya ware annabi Nuhu ne da annabi Ibrahim kasancewa annabi Nuhu shi ne manzon Allah dan Ibrahim kuma shi ne baban manzanni duk wani annabi da ya biyo bayan annabi Ibrahim ɗaya yake da annabi Ibrahim sai Allah ya ware su su biyu wajen Allah ne zuriyar liman da kowace wakita a cikin zuriyar su su biyu muka sanya musu al-nubuwata annabci wal kitab da littattafai ai wajen Allah ne sabbi wani muka sanya a saman annabi mu, wa Ibrahima da annabi Ibrahim jami'al anbiya'i dukkanin annabawa su biyo ne a kafarsu wal kutubi da littattafai a ilahiyya na Allah min ba'di bima bayan zuwa annabi Nuhu da annabi Ibrahim to duk littattafan da suka zo sun zo ne ta hannun fasa ƴaƴan waɗannan annabawa tattaurari wal zaburi wal injili wal qur'ani kamar tattaura na annabi Musa farko ne na annabi na da annabi Nuhu da zabura ga annabi dawo da injila ga annabi isa da alqur'ani ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala annabi alaihi salam من الله تعالى يقدر من أهدفه وجعلنا ذريته هم الباقين وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين الله يقول وجعلنا ذريته هو مكتب ذرية النبي إبراهيم النبي نوح هو الباقي رسول والقوات رسول وتدرس صوت وتركنا عليه في الآخرين متبرج لمتى للغاية salamun ala nuhin fi alamina amincin Allah ya tabbata da annabi Nuhu da talibai annabi Nuhu kenan shi kuma annabi bayan cewa yi wa hamna da mu ishaqa wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub wa ja'alna fi dhurriyyatihi nubuwwata wal kitab Allah ya ce da annabi Ibrahim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub mun baiwa annabi Ibrahim kyautar ishaqa da yaquba duka annabawa ne wa ja'alna fi dhurriyyatihim nubuwa muka sanya annabta a zuriya annabi ibrahim wani kitab da isra'il a wannan ayoyi guda biyu kalubale ne da malaman addini yana da cikin kurakuran da muka samu a ƙasa hausa mafi yawancin malaman addini suna yin sakaci da rai da tarbiyya a har muka waye gari a ƙasar hausa muna da wani tambari da wani take da ake bukatun malamai sai ka ji an ce ɗan malam ta sha nan malam rago da wukiyar kare ɗan malam me ya haɗa rago da wukiyar kare annabawan Allah har ba su cin guri da kuma kuma a yau malaman da suke yi fasanci ba su sa ma 'ya'yan tarbiyya ko kuma sun yi tarbiyya Allah ta'ala ya yarfe ku ƴaƴansu ba su sauke ki ba malaman da suka rike wuce ‘ya’yansu suka rayu wannan sana'a sai su zama kuma ne a zargi kai da kamar ka ya lalace ba ka zama a zargi ba sai wanda ya ja ɗan shi ya zama mutum shi ne ya zama a zargi wannan sai ka kisar kisbatu ba. wanda rabo ba a ciki a ciki a ƙa'ida duk baiwar da Allah ta'ala ya yi masa. kai iya iya wanka dan kai iya babu wata baiwa da Allah ta'ala zai wata ta bai masa littafi shi domin duk jami'in Allah zaɓi ne yake bayarwa ga wanda yake duk wanda daga Allah ya bashi Qur'ani ya zaɓe shi haka Qur'ani ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناه من عبادنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم جامع بالخيرات بإذن الله نعم. ذلك هو الفصل الكبير الذي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فأنا متفاجئ جدا وانت متفاجئ غيره shi littafin zaɓaɓɓe kai da aka ba littafin Allah ya zaɓe ka Allah ya ce fa bin ruwa ne wani nafi cikin makaranta da ba'ari akwai mai bari ta shi wa min hukun da zai akwai dan matsakaki wa min bari ko min khairati a cikin kuma akwai wani na wani me Allah ya faɗa da ƙarshe جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وعبادهم فيها حليم جرام لنفسه له متقين جسارك بالخيرات وابدا حتى يرى فيه gaba da ta Allah muku sun goro sai ce jannatu alamin ya da kuma aljanna gidan ba ba ku shige ba sai Allah ya ba abin da zai kai ka da ko kai ko kai ya ta shigo don haka ba ne ne malami yayi karatu iya karatu bayan yayi karatu sai yayi karatu in ya ɗan shi yawo abin da ba a so ɗan shi da ya karatu ba a ɗora shi annabi dawo annabi Allah waye da shi annabi Sulaiman kuma Allah ya tabbatar da annabi Sulaiman ya gani ba shi annabi dawo haka Allah ya ce wa wayya Sulaiman dawo Allah ya ce wa wayya Sulaiman dawo annabi Sulaiman ya gani ba shi annabi dawo sannan ga annabi Ibrahim shi annabi Allah ƴaƴan shi annabawan Allah jikoki annabin Allah dan jika annabin Allah daga ɗalibi shi annabin Allah baban shi annabin Allah kakan shi annabin Allah baban kakan shi annabin Allah duk da su zariya wata sinari to amma abin da yake faruwa da malamai a yau malamai ne suke zan su sun sha bakar wahala a harshe shi da sun kuma a kasar hausa ba a san darajar malamin addini ba don haka shi yana da wannan mu yadda ya sha in shi ba za su sha ba da haka ba zai ba su yi karatu ba tun da ƴaƴan manya suna hawa manyan motoci sun yi boko suna da manya-manyan ofisoshi sai su zama da ya musu a gidan shi a rasa gina da shi wannan kuskure ne ba sai rabi wanda ma ba malami ne yana kokarin ya haifi malami ko ina ga malami shi ya mutan tattaya ya kuwa sai Allah ta'ala ya ce a annabawa akwai waɗanda ba wai ƴaƴansu ba ba wai jikokinsu ba ƴaƴan jikokinsu zuri a kuma gaba ɗaya annabawa ne kama annabi Nuhu da annabi Ibrahim wa ja'ala fi zuriyyati man nubuwwata wal kitab sai Allah ya ce fa minhum a cikin zuriyar annabi Nuhu da annabi Ibrahim muhtadi akwai shirye ila al-haqqi zuwa zuwa gaskiya wa kathirun minhum fasiquna kuma da yawa yawa a cikin su fasikai ne أي وكثير من ذريتهما من ذريتهما خالفون عن طاعة الله ليوا يوا أتيجن ذريع النبي نوح يا النبي إبراهيم أقول تقول غير مع الله تعالى ضالون عن طريق الحق والهدى sun ɓace hanyar shiriya kuma sun ɓace hanyar gaskiya. Don kuka gane cewa a matsayin ka na annabi Allah kai ba za ka iya shirya ba. أبدا كلمة للجواب ولا ولا إنسان يدعو شيء يدعو شيء على الله حتى من صلى الله عليه وسلم الله يتبع كيف تشبيه جواب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الله إنك بلغت النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تهدي من أحببت ولا تشبيه جواب ولكن الله يهدي من يشاء amma Allah ya ke shirya da wanda yake a wannan aya Allah ya kora shiriya a hannun annabi ya ce ba zai ke shiryawa ba amma akwai wani guri da Allah ya nuna kuma annabi Ibrahim Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana iya shiryawa zuwa ga hanya mai daidai wa innaka lajahdi ila siratin mustaqim Allah ya ce wa innaka lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam najadi man tashau wanda ta hari ina kula da kokokin dan sai kana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya wannan bai san Qur'ani ba zai ga akwai cin babu kyan Allah ya ce annabi ya shiryarwa dan kuma Allah ya ce yana shiryarwa ya al'amari yake al'amari da sauki ne shirya kada ki shirya kada ne shirya kada ki akwai hidayatul irshad akwai hidayatul tawfiq hidayatul irshad shine ka kaure kayan da aka hanya kai su makarantar Qur'an da kai su makarantar boko kuma da kai su wani koyon sana'a ka samu lokaci kana musu faɗa, ka zage da kyau ka zage na da kyau to wannan ka daura ka akan shirya shi ne bidayatul irshad shiryarwa da nuna hanya amma bidayatul tawfiq shirya ka dage da shiryar ayyukan bayi ayyukan Allah duk bayi wani zai iya zuwa nan Muhammad sai ya ce ba Allah ne ba komai ina so ku nuna mun hanyar da zan tafi jawo hadisi magan da mala albani sai ka ce mu ka ga wannan hanyar da yake ke da kai ni ka yi kwana dama kana yin kwana dama ka ni ya ba ka yi babban titi sai ka kai karshen shi sai ka kai kwana ne ka san ba ka ga wani yanki ba da ka yanki sai ka ƙara dawowa da ka ƙara dawowa za ka wani babban titi da kawo babban titi sai ta wuri sai ta wuri sai ta wuri har sai ka koye ta har ka babban koyi na sai a tsaron titi har ka je gare inda nake wani tsaron titi a ko wani gidan wani da Allah ta yi da ta dangara za ka karya su bai yanzu ka kawai ya hanya ko wa kazo shi ba hanya da ka aura shi daidai da ko kuskure amma dole in ya wuce hanya ke sai zan akan kun ga da wani kuma abin da Allah ya daura maka a matsayin da nan ba tun farko ka fara ƴaƴan ka kuwa da rai ka ba musu suna kyawawa ka kai su makarantar Qur'ani da sunna ka koya musu sana, ka koya musu gaskiya da amana kai yi naka amma su zama mutanen kirki ba na kamar ya Allah shi ba kan annabi Allah ya ce bai tana shiryarwa ma'ana kana nuna mutane hanyar gaskiya amma da ke da shirya na wane ne na Allah ne wa kayan annabawa akwai da kirki akwai da banza in aka samu a cikin ƴaƴan annabawa wasu zama ƴan banza to kar a zaki annabawa idan kuma aka samu a cikin ƴaƴan annabawa wasu ya ce da daidai to bari ki musu bari Allah ne musu gobe haka nan ka dawo a yi za ka san wani imamu juma'a ne malami ne mai tafsiri mai wa'azi ya kasa amma dai yana shaye-shaye yana sace-sace yana neman mata ba mutlakar za ka ɗauke shi ba kuma mutlakar za ka yabe shi ba idan ka ga Allah ta'ala ya shirya da yaron to ya ɗaura yaron a kan hanyar shirya sai kuma Allah ya fi da shi idan ka ga yaron ya lalace to akwai matsayin ma sai kuma Allah ya ɗauke shi da ya lalace shi yasa Allah ta'ala ya ce fa minhu a cikin ƴaƴan annabawa mutane akwai shirye shiriyu wanda filu minhu fasiquna amma mafi yawanci fasai ne masu laifi Allah tsare mu daga fasikanci سبحان الله تعالى يا بينا من أولنا من نبوا النبي إبراهيم نبي نوح عليه السلام يقول قال وارد إنسان مريم بأما يجي ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى من مريم وقفينا بعيسى من مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رحمة ورحمة ورهبانية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليكم إلا ابتغاء إخوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. بارك الله تعالى يا أبت أن راوي أدخلي يوارد يوارد إبراهيم ثم يوارد عيسى ثمانية في أبدائه ثم قطينا على آثارهم برسلنا bayan wucewar wadancan annabawa guda biyu nuhu da ibrahim sai muka biyo bayan wucewar da manzannu أي وأرسلناه واحدا سوى آخر فيظن أن لم يوم تسمو أبا يسمو النبوة أبا تعالى يسمو النبوة ديوة سنة من ديوة فبين على بلاد سورة ثم أرسلنا ثم أرسلنا رسلنا تسقى كلما جاء أمة رسولها كذبوا أبا ثم أرسلنا رسلنا تسقى ba su da turo manzannin wani bayan wani kullama ja ummata kan kafaru kowane lokaci wata al'umma Allah ya fi wani da manzo sai wannan al'ummar ta ƙaryata wannan manzo wannan tafiya da ne ne nabi sallallahu alaihi wa sallam rarrashin annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yi ya ke na aka ƙaryata mana mu sai an turo wani manzannin a ƙaryata haka nan malamai ya sai malami da nake wa'azi tana wa'azi an zarge ka an soke ka an ce maka dan iyayi an ce maka dan neman suna an ce maka ta fi ta iyawa an ce maka kuɗi kake nema an ce maka duk abin da za a gaya maka kwantar da hankali ka wajen da suka ji kama an kaɗe ta kai ma da ta ko an lafta ka zo da shi amma kuma ka kaɗe ta su guda ga annabawan suna nan da yawa shi su a cikin annabawan haka ko da shi karar kare mu za a labarai da labarin su

kimarsu da darajarsu to waɗannan da daga ware kwanan kuma ke kira ulul azmi manya-manyan annabawa da suka kowa yau wahala annabi Nuhu yana ciki annabi Ibrahim yana ciki annabi Musa yana ciki annabi Isa yana ciki babban mai gidan mu annabi Muhammad yana ciki shi ne na ƙarshe kuma shi ne shugaban to anan sai Allah ta'ala yake bayan kullum annabi Musa wato annabi Nuhu da annabi Ibrahim mun aiko da manzanninmu jarrawa wani bayan wani iya sun makafaina a ya asali biyu kuina mun kuro bayan wuce wadancan annabawan da masani bayan sun tsare wa na ya isa mai maryama sai kuma muka biyo bayan wuce wadancan annabawa da isa dan maryam wa atayna wal injila muka ba shi littafin injila ai wa arsalna min ba'dihi isa da maryama bayan wuce wasu muka siyo da annabi isa dan maryam wace na mu kitabar hukum ma bi tinki ko da wace littafi wanda muka sa shi suna da tinki da Allah ta ya faɗa a cikin surat Maida wa qabbalna ala azrihi qabbalna ala azrihi عيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه وهدى وموعظة للمتقين. Allah ya ce wa kafai na ala asali bayan wucewar da jin annabawa muka biyo bayan su ke rinsan da Maryam da Isa da Maryam. wani kan ma bai ne dai wanda yake dantata wanda ya goga ba ne mina saura mina a saura wa an yi na wani injira muka ba shi littafin injira fi a cikin injira wurin akwai riya wa nuna kafa ya ce a musaddi kan kuma yana mai dantata wa ne ma bai ne dai da abin da yake gaba shi na a saura wa wuda kuma ne a cikin shi akwai riya wa mawani ba da wa'azi da duk da fina da masu sauran Allah. Alas, bar na wasu abubuwa. قالوا الله يمنع قومي مو أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم تابع التوراة للإنجيل الله تعالى يأتي أكيد أبي أكيد أكيد أبي إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور الله يقول إنا للي موسى الله إجابة an zallar tsaurata mun saukar da taura fi wudan fiya wudan wado a ta akwai shirya kuma a ta akwai mai haske wata a taura ke na ko in gida ne ana ya ce وقفينا وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة

a cikin aljaura akwai haske akwai kwashiya a nan da za fahimta a cikin akwai haske akwai abin da kowa haske ba da aka yi dace a cikin akwai haske yana nuna akwai kone abin da ba haske ba to ba ba na qur'ani shi al qur'ani da Allah ya yi tabbata shi cewa ya sha wa qur'ani شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس يعني في شهر رمضان ولا رمضان الذي أنزل فيه القرآن وجعل يتوجد القرآن الجنسة جعل يتبه هدى للناس شيء القرآن الشريعة غير الكلام وما الرومان نعم. كم جواب ده حديثي أبي هاتي أبي شريعة shi kuma Qur'ani da ya ce shi Qur'ani gaba daya menene to nan ba wani bangare da Qur'ani da ba shi ba to kuma Allah ta'ala ya kubanta Qur'ani da الله أكبر الله الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. Allah ta'ala ya saukar da alƙur'ani shi karfin shi alƙur'ani shi ne domin da ayat ta ɗauke mu barbar ma'ana ita ne shi ya mun karanta cewa shafa mabanan da bi kuntura fi alƙur'an ko da nisa shirya ne ga mutane ƙur'anin baki ɗaya to wannan hasken shi ma ƙur'ani gaba ɗaya shirya ne haske a saura da jikina shi ma a cin akwai ne haske amma hasken ƙwar'ani da hasken addaura da bambanci hasken ƙwar'ani haske ne mai tsanyi hasken addaura da jikina haske ne mai zafi da Allah ta halatta shi ba da labarin littafin annabi Musa alaihi salam Allah ya kusurta shi da biya ne biya har wani iya haske mai zai. amma shi a ƙorani Allah ya kusurta shi da ne nuwa nuwa kuma haske ne wani mai sanyi da haske mai sanyi da haske mai zafi suna da bambanci da Allah ta ya tashi faɗin yadda hasken rana yake sai ya huwa alladhi ja'ala ash-shamsa huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wa al-qamara nuran Allah ya huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an Allah ne ya sanya rana ne haske amma sai haske wal qamara nura amma wata sai Allah ya sa mishi haske wa shi haske mai sanyi to shiriyar annabi Musa da shiriyar annabi Isa haske ne mai zafi shi zuwa zuwa shari'a su da fukani zai taba cikinka za ka yi kantar wurin da zai jin yau akwai farni ko amma zuwa shari'a annabi Muhammad idan fukani ya taba zai za ka yi kuma wata fata ina ba ta fi jami'ar da to da Qur'ani da hattaura da Injila da suna da sai eh, shi a saura da injila a cikin ne a bayansa amma shi Qur'an da shi ne haske kuma gaba gabanin shi ne mai shiriya to sai kuma Allah ya bari kiristoci suna da bambanci da Yahuda ba sai Allah yake wa ja'alna fi qulubi alladhina tabi'u bayan Allah ta'ala ya aiko da annabi Musa a annabi Isa sai Allah ya sanya a cikin kudaden waɗanda suka ba annabi Isa ra'afatan sanyan hali wa rahmatan da nufai da za ka yi mu'amala da kirista kuma ka yi mu'amala da yahudi sai ka fi samun sauki a wurin kirista a kan yahudi domin Allah ta'ala ya bayyana mana waɗanda suka fi kiyayya da mu'minai su ne yahudawa لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا نعم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 يضل لنا ربنا مع القوم الصالحين الله تعالى يجعل الجنة أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليوم ذاك كرد وأن يستقبل haushin hali da adawa ga waɗanda cikin mutane da waɗanda suka yi imani su ne yahudawa waɗanda na shakku da shi waɗanda digar na a ƙarfa wumma wajen kuma nan ne za ka samu waɗanda suka kuma da soyayya للذين آمنوا وإلى الإيمان الذين قالوا إنا نصارى نستجد كيف هم كانوا لكريستوسي أقوى الصوت أما تقالوا ليهودا وأقوى كيئيا وبين يكيئيا إلى هذا الله وعلم الله تعالى كل نصارى لكريستوسي أقوى صوت شيء وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ليس ورهبانية رهبانية ابتدأوها وتبدأ إشتريتها ما كتبنا عليهم على أن مفرد ناموس من الرهبانية ذلك الكوتي سنة وتبيعي على التكتير مكاونة شيء فوارة نفسي باطا في هذه المدة وباطا حولي kuma suna suna da ku ba ka yawo da takalmi ba ba ka yi wannan yanzu nan ba da kirkoki yawa nan ba da ba da ko ku ba za mu yi aure ba ko ba za ka kalli ba kuma zo ba za ka san suna cikin kowa da kawunan ko sai Allah ya ce wa rahbaniyata ita da uwa duk da ita wa kawunan ma ka gabna alai ma da ce ba mu rubuta muku ba illa tiba alwana ba illa tiba alwana ba ya zo da ma'ana biyu ma'ana na farko sun kirkiri rahabin yanki ne saboda suna neman yadda Allah ma'ana da biyu duk kirkira abin da ba mu ba ku ba mu abin da muka daura muku illa ila arjuwana ba ya da yake fa ma ra'awa hakka ayatiha ra'a bayani yadda da suka kirkiro ba su kula da shi ba wannan fa za su ga sun ce ba za su yi aure ba amma kuma ta ga ba su yi ba ko ba ba muna sun ce ba za su yi aure ba ko ni yi ba sun ce kuma kuma ba duniya amma na kashi a jiri kuma yana yawo ba a to ina ko wani zuwa ya kana cikin kai a cikin ba wanda yake da private jirgin nashi amma ko ba zai ba ka kashi ba a wani ke da yake a ƙa'idar musulunci duk abin da kake so ba zai tsera ba in dai addini shi ne Allah ya ce wa rabbaniyar da bisa da'uwa ma ka zamna alaihi illa ibtida'a wa ridwana التي وما رأوا حق رعايتها مذكيها تقلع والدين لجبارتها وآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم متبيوا ولم يستطيع إيمان تكتير ضلالا وكثير منهم فاسقون أما ربي وسطه بالفعل وكثير منهم فاسقون ربي وسطه فاسقين الله خير الإشكال في الواقع كما مسلمين الله إن شاء الله صبر يزيدون الشيء لا تؤتي هنا مصورا أما الذي هو inda muka faɗa ya zo daidai Allah ta ba mu lada wannan muka kuskure Allah ta gafarta mana kamar da shi a cikin zukata daga ƙarshe jiya kamar sau kullum sun ana karatu sai kun ji ba ku kisa ga kan su amma yau ba ka ɗauka taimako an nemi taimako an samu dubu hudu ko dubu biyar na neman da abin da aka samu wannan ya tsara kasai wani bawan Allah ya ce a biya biyu nawa ne kusan ma'aikatan an gaya mai kuma an kuma kawo ruwa jan da ta an yi karatu an jan da ya fi a ba ta ɗauki ba Allah ne ke roƙo ya ba ta shi a kai Allah ya biya shi da yiwuwar nan da ba musulmi duk wanda aka yi wani abu na addini yana da dama yi wannan bawan Allah nan da ya fi lafi da ko ga ma da aka tashi da ta gaban kowa ta gaba a yawan masu da mu shi yake mata to yanzu duk ayat Allah ma ya karanta ko wallahi ba shi da yanzu dan Allah kai kuka yi dalalin da ya samu kuma kan kuma ta karatun nan gashi a social media ga shi a wayoyi ko za a fashi a gidan rediyo ko za a ɗauke shi a youtube Allah kada ya san shekarun da za a yi ana cin mune wannan abu jama'a musulmi duk wanda yake da damar maka addini idan kai za ka za a sami shi duk wanda ya bada gudunmawa a nan ko a wani wuri Allah ta sa da ce a inda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu dada wannan sai kuskure Allah ya zafarta mana mun zai shi a cikin Za su bukata subhanallahi wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته